مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء يا da mutane za su tashi daga suna gaugawa zuwa amsa kiran mai kira sun ɗaga kawunansu suna kallon sama don tsoro idanuwansu ba za su dawo ba za su tsaya a haka saboda tsananin tsoron abin da suke gani zukatansu kuma babu komai a cikinsu ba sa fahimtar komai saboda tsoron abin da suke gani